duk ina karfakan lahu gaba kowa ya zauna a nan inda yake kowa ya zauna inda ya kamata hmm. to abin da nake so da ku wa'azi zan muku amma kafin nan bari mu wake tuwo da shinkafa hmm. alaba mu tuwo ko gaya ne alaba mu tuwo ko gaya ne taliya sarkin daɗi taliya sarkin daɗi alaba mu tuwo ko gaya ne alaba mu tuwo ko gaya ne Taliya. Sarkin daɗi. Taliya. Sarkin daɗi. To abin da nake so da ku. Mm. Duk inda aka ce yaron kirki ne wannan. Na'am. Idan uwarsa ko ubansa ya aike shi to ije cikin farin ciki da walwala da jin daɗi. Ƙwarai kuwa. In kaki in aka ce babanka ya kira ku ko uwarka ta kira ka. Ƙwarai kuwa. Ƙwarai. Saboda haka kada yaro ya zama bayan zuwa makaranta za a aike shi ya fushi. Kuma kun bai ce da aiki. A dinga zama yawa. Wai wannan ne. Tamimu ne. Tamimu. Mm. dan gidan rabi mai gida eh dan gidan rabi mai gida gen ba ka je bugu ye ai ba sa ji ne ai ba sa ji wai wannan Musa ne Sadiku ne wannan a Sadiku ne ai naji kan eh haka ne Sadiku ne haka ne dama baya aski je ina wa'azi baka baka yi sallar asar ba eh ina wani waye Yushau ne wannan Yushau ne naji naji shi a zo a zo a zo a waje ka cigaba ba ka zo wajen waje ba ko ai shi ma ba wannan ba ya ji wannan gamba ne wannan karshen kallon bar kenan mm. ko kaya ne sarkin daɗi ko kaya ne ko kaya ne sarkin daɗi ko kaya ne ko ka kaya ɗan kaɗan yawa ki ka shirya zan kai ka gidan mama kaji ka san yau babu makaranta Thank